صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kistoshin rayuwa ansoshin aƙida da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 26 ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da 4 ga watan ramadan na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata rana irin ta yau wato 26 ga watan maris na shekara ta 1952 al'ummar kasar kenya suka fara gwagwarmar neman yancin kansu daga mulkin mallaka na turan birtaniya karkashin jagorancin jomo kenyatta ya ta fuskanci matsaloli a tsakanin lokacin yakin duniya na farko da yakin duniya na biyu amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar kasar kenya sun mike domin ganin sun kwaci 'yancin kansu inda aka fa kungiyar mawo mawo wanda suke dauke da makamai wanda kuma suka halka adadi mai yawa na tura mulkin mallaka na birtaniya bayan gwagwarmaya na tsawon shekaru a kasar kenya al'ummar kasar sun samu 'yancin kansu kenya tana gabashin nahiyar afirka ne sannan tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 580 daga ƙarshe masu saurare kwakwan san cewa shekaru 52 da suka gabata rana irin ta yau wato 26 ga watan maris na shekara ta 1971 sakamakon matsaloli na siyasa da zamantakewa pakistan ta gabas wadda ake kira da bangladesh a halin yanzu ta bale da kasar pakistan pakistan ta gabas da kuma pakistan ta yamma sun bale da kasar india a cikin shekarar 1947 amma pakistan ta gabas wadda mazauna yankunan ta kashe 98 cikin 100 'yan kabilar bengal ne sun nuna damuwa akan abin da suke kira nuna musu wada da pakistan taima take yi wadda kuma ita ce take da mulki kuma dukkan harkokin gwamnati a lokacin suna islamabad babban birnin pakistan ta yamma wannan hali ya sanya pakistan ta gabas ta bukaci kwarekwaren cin gishin kai daga nan kuma suka bukaci ballewa daga kasar pakistan baki daya amma pakistan ta yamma ta tura dubban sojoji domin murkushe wannan yunkuri akan haka india ta aiki da dubban sojoji don taimaka ma pakistan ta gabas wanda hakan ya sa aka gwabza tsakanin sojin india da pakistan ta yamma amma da ƙarshe sojin pakistan ta yamma sun sha kashi a hannun sojin india da alati da suka janye wanda kuma hakan ya baiwa pakistan ta gabas damar kafa a ƙasa mai cin gishan kanta wadda a halin yanzu ake kiranta da ƙasar bangaladesh jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida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 labarin duniya da farko ga kanunsu. an yi gargaɗi a kan yiwa barkewar yakin nukiliya a duniya ƙungiyar ƙasashen larabawa ta yankin tekun fashe ta yi tur da kalaman ɓatanci na 'yan sahiyoniya a kan falasɗinawa motocin da iran take kirawa sun karu da kaso 37 cikin 100 a shekarar da ta gabata ta hijira shamsiya to yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarin an yi gargadi a kan yi barkewar yakin nukiliya a duniya wani mai fafutukar fada da yaduwar makaman nukiliya a duniya dan kasa amurka daniel ellsberg ya faɗa wa jaridar nan ta new york times cewa wajibi ne fa a yi aiki tare a tsakanin manyan ƙasashe domin hana afkuwar yakin nukiliya da ka iya barkewa sanadiyar rikicin ƙasar ukraine shi dai ellsberg ya shahara a amurka da duniya saboda wasu bayanan sirri na ma'aikatar tsaron amurka pentagon da ya fallasa a shekara ta 1971 wanda aka baiwa sunan takardun bayanai na pentagon bayanan dai da suke cikin takaddun da sun kai dubu bakwai suna magana ne akan yakin vietnam kuma jaridan nan ta washington post ce ta burka buga su gabanin a dakatar da su bisa umarnin gwamnati saboda suna bayyana manufofin tsaro na ƙasa sai dai daga baya kotu a amurka ta bayar da umarnin a ci gaba da buga bayanan saboda tsarin mulkin ƙasar ya bai kafafen watsa labaru watsa wato bayanan da suke da su cikin 'yanci daniel esberg ya faɗi cewa yana baƙin ciki saboda a yanzu da yake shekaru 90 yana shirin barin duniya a lokacin da al'amura suke ƙara dagulewa a duniya da ƙara muni da ba a ga irinsa ba tun ba rikicin makaman kasar cuba daniel esberg ya ce barazanar da shugaban kasar rasha yake na amfani da makaman nukiliya ba batu ne na wasa ba don haka wajibi ne a yi aiki tare domin ganin cewa hakan ba ta faru ba turashi ta sanar da kashe sojojin ukraine fere da 400 a cikin sa'o'i 24 suka gabata a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar rasha ta fita ta kunshi cewa sojojinta sun kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙi mallakin ƙasar ukraine goma sha hudu tare kuma da kashe sojoji 400 sanarwar ta ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha ta ci gaba da cewa an kashe sojojin na ukraine ne dai a cikin yankuna biyar da ake fada tsakanin bangarorin biyu da suka hada da kobiansk da aka kashe sojoji saba'in sai laiman sojoji 90 sai kuma wasu fiye da biyu a donetsk a fagen dagar da ke kudancin donetsk kuwa rasha ta sanar da kashe sojojin ukraine sittin sai kuma wasu 70 a yankin kherson har ila yau rashin ta sanar da lalata wasu makamai masu yawa da kasashen turai da amurka suke aika ukraine da suka hada da hausa da kuma hemas na amurka da wasu na'urorin harba makamai masu da zami samfarin grad sojojin na rasha sun kuma sanar da harbo jirgin sama na yaƙi samfurin m8 a yankin donetsk a jiya asabar ne da rasha ta sanar da cewa ta girke jiragen yaƙi guda goma da za su iya ɗaukar makaman nukiliya a ƙasar belarusiya ƙungiyar ƙasashen larabawan yankin tekun fashe ta yi tar da kalaman ɓatunci na jami'an 'yan sahiyoniya akan falasɗinawa kungiyar kasashen larabawan yankin tekun fashe din ta yi allah wadahin da kiran wani ministan haramtaccen kasar isra'ila ya yi na a shafe garin hawara na falasinawa daga doron kasa kungiyar kasashen larabawan yankin tekun fashin ta kuma kiraye amurka da ta yi aiki da wanda ya rataya a wuyanta don hana kalamai irin waɗannan da suke cutar da al'ummar falasdino ministan kuɗi na haramtaccen ƙasar isra'ila bezalel sumarich shine ya kira da a shafe garin na falasinawa da ke kusa da nablus daga samuwa kamar kuma yadda wani ministan ya bayyana cewa ko kaɗan babu wata al'umma ma mai suna falasinu babban magatakardar ƙungiyar ƙasashen larabawan yankin tekun fasha jasi muhammad albadawi ya bayyana damuwa a kan yadda ake ƙara samun jami'an 'yan sahiniya suke yi maganganu na musguna al'ummar falasinu hakanan kuma hare-hare da ake kaiwa falasinawa a garuruwan jinin da wara da burin da asira da sauransu fiye da falasinawa ɗari ne suka yi shahada sanadiyar hare-haren da 'yan sahayoniya suke kai musu a cikin watanni biyu da rabi na wannan shekara ta 2023 to kuna tare da radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an ɗaure wani ɗan majalisar dattijan najeriya bisa laifin fataucin mutane a ƙasar birtaniya wata kotu a birnin london ta tabbatar da laifi a kan wani ɗan majalisar dattijan najeriya mai suna ike ikirimwado saboda fataucin wani matashi da zuma za a cire masa koda a dasa wa sanata ɗin baya ga shi ɗan majalisar dattijan mai shekaru sittin kotun ta kuma samu mai ɗakinsa mai suna betrishe ya shekaru hamsin da shida da laifi hakanan kuma likita da ya shiga tsakani mai suna obina obeta ɗan shekaru hamsin a kan cewa sun kitsa makaci na ɗauko wani matashi daga birnin iko da zuma a cire masa koda domin a dasa wa ɗayar sanata ike matashin da aka ɗauko daga lagos mai talla ne akan titi an kuma yi masa alkawarin za a bashi fandin ingila dubu sannan kuma za a samar masa aikin yi a london da kuma izinin zama a ƙarƙashin dokar birtaniya dai an halatta mutum ya bayar da kyautar ƙodarsa domin dasa wani bisa sadaukarwa amma ya saba wa doka mutum ya bayar da wannan gabar tashi saboda kuɗi. motocin da iran take kerawa sun karu da kaso 37 cikin 100 a shekara ta 1401 ta hijira shamsiya da ta shuɗe kamfanin kera motoci na iran na iran kuduro ya sanar da cewa a cikin shekara ta 1401 ta shige ta hijira shamsiya sun yi nasarar kera motocin da suka kai miliyan 1,347,394 wanda hakan yake nuni da karuwar adadin da kaso 39 cikin 100 idan kwatanta da shekarar ta gabace ta bayanin ya kuma ce tsakanin waɗannan motocin da aka kera kaso 87.7 ƙanana ne na hawa sai kuma na jigilar kaya da suka kai 124,507 an kuma kera motocin safa-safa da suka kai 1,391 sai matsakaitan safa da suka kai 1,118 wasu motocin da aka kera a shekarar da ta gabata din sun hada da tirela har guda 34,136 to ƙarshen labarin duniyar kenan. adala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka, Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ta fuskokin siyasa zamantakewa ko tsaro tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin zai dubi ne dangane da zaben gwamnoni da aka gudanar a tarayyar najeriya da ma na 'yan majalisun jihohi da kuma irin abubuwan da suka biyo bayan wannan zaɓe da aka yi a makon da ya gabata wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a ranar 18 ga watan maris na shekara ta 2023 da muke ciki ne dai aka yi zaben gwamnoni da 'yan majalisar dokoki na jihohi 28 a najeriya zaben dai ya ɗauki hankula matuka ya kuma yi zafi a wasu jihohin inda ta kai ga an samu takaddama kafin sanar da sakamakon zaben hukumar zaɓe mai zama kanta a najeriya ɗin wato inec ta bayyana cewa jam'iyyar apc mai mulki a ƙasar ita ce ta lashe jihohi goma sha biyar sai kuma pdp ta samu jihohi tara yayin da nnpp da labour suka samu jihohi ɗaya-ɗaya kowannensu akwai kuma jihohi guda biyu adamawa da kebe waɗanda inec ɗin ta ce zaben su bai kammala ba saboda matsaloli waɗanda aka fuskanta wanda suka zamanto ƙalubale ga zaɓukan da jam'iyyun suka yi kuma zuwa yanzu hukumar bata ayyana ranar da za a sake gudanar da zaɓe a waɗannan jihohi ba zaɓen da ya samar da zababbun gwamnoni goma sha bakwai waɗanda za su mulki da zara an rantsar da su a watan mayu akwai kuma gwamnoni masu ci guda tara wadanda aka sake zaɓar su domin yin wa'adi na biyu zaɓen dai ya bar waɗansu 'yan siyasan cike da murna yadda kuma wasu 'yan siyasa suke cikin bakin ciki da damuwa saboda yadda sakamakon zaɓen ya kasance da kuma rashin nasarar da suka samu a yayin zaɓukan a waɗansu jihohin ƙasar an samu sauyi a jam'iyyar da take mulki inda 'yan adawa suka samu nasara a yadda a waɗansu jihohin kuma masu mulki ne suka samu damar ci gaba da jin ragamar jihohin nasu hukumar inec ta sanya ranar laraba 29 ga watan maris zuwa juma'a 31 ga watan na maris a matsayin ranakun bayar da shaidar cin zaɓe ga gwamnoni da mataimakan gwamnoni da zababbun 'yan majalisar jihohi shugaban kwamitin yaɗa labarai da wayar da kai na masu kada ƙuri'a na hukumar inec wato festus okoye shine bayyana hakan a wata sanarwa wadda ya fitar a birnin abuja a wannan asabar a bisa tanadin sashe na 72 na dokar zaɓe ta 2022 hukumar ta umarci hukumar da ta bayar da takardar shaidar cin zaɓe cikin kwanaki goma sha hudu ga duk ɗan takarar da aka dawo da shi a ƙarƙashin doka bisa tanadin hukumar ta sanya ranar laraba 29 ga watan maris alhamis 30 ga watan maris da juma'a 31 ga watan na maris domin bar da takaddun shaidar cin zaɓe ga waɗanda aka zaɓa a ranar 18 ga watan na maris za a gabatar da taron ne a ofishin inec a kowace jiha ta tarayyar najeriya ya kara da cewa za a sanar da takamaimai ranakun da za a bada takaddun kwamishinonin zaɓe na mazauni da kuma na sakatarorin gudanarwa na jihohi daban-daban suka zaɓa. inec ta gudanar da zaben gwamna a jihohi 28 na tarayyar najeriya a ranar 18 ga watan maris din to sai dai ana ta bangaren kungiyar kare haƙoƙi na tattalin arziki ko kuma sirab ta bukaci farfesa mahmud jiga shugaban hukumar ta enec da ya gaggauta naɗa wani lauya mai zaman kansa wanda zai binciki zarge-zargen tashashen hankulan zaɓe da sauran laifukan zaɓe waɗanda suka haɗa da cin hanci da rashawa da hakan zai iya shafar gwamnonin jihohi da mataimakansu a lokacin zaɓen gama gari wanda aka kammala ƙungiyar ta kuma buƙace shi da ya gaggauta binciken rahoton tashashen hankulan zaɓe da sauran laifukan zaɓen waɗanda aka yi a lokacin babban zaɓen ƙasar da kuma gano waɗanda ake zargi da aikata laifukan da masu ɗaukar nauyinsu tare da tabbatar da cewa an gurfanar da su a gaban kuliya domin su fuskanci hukuncin abin da suka aikata ba tare da la'akari da matsayinsu na siyasa ko kuma wata alaƙarsu ba a cikin wasiƙar mai ɗauke da kwanan wata 25 ga watan maris shekara ta 2023 mai dauke da sa hannun mataimakin daraktan serap kungiyar ta ce a bisa zargin aikata tashashen hankula na zaɓe da sauran laifukan zaɓe a fili waɗanda ake zargi da aikata irin waɗannan laifuka da kuma masu ɗaukar nauyinsu sun yi aiki a fili wanda ya saba wa tanadin kundin tsarin mulkin najeriya da kuma ka'idoji na ƙasa da ƙasa kamar da yake a rubuce a cikin kundayen dokokin sirar ta ce sashe na hamsin da biyu na dokar cin hanci da rashawa mai zaman kanta da sauran laifuka masu alaƙa. ya baiwa hukumar inec damar neman lauya mai zaman kansa da zai bincike zarge-zargen tashashen hankula na zaɓe da sauran laifukan zaɓe kamar su cin hanci da rashawa da watakila gwamnonin jihohin suka yi ko kuma mataimakansu a cewar sarah ya kamata inec ta gaggauta haɗa kai da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kanta wato icpc da sauran hukumomin tsaro domin zakulo duk wani ɗan siyasa da masu ɗaukar nauyin waɗanda ake zargi da haddasa rikice-rikice a lokacin gudanar da zaɓukan wasikar wata aka karanta wani ɓangarenta ta ce bayyanawa ko kuma kamawa bincike da kuma gurfanar da waɗanda ake zargi da haddasa rikici a lokacin zaɓe da sauran laifukan zaɓe ɗan waɗanda suka bayyana a fili a wannan shekara ta 2023 zai zama wani mataki ne na dakile tashashen hankula a zaɓuka masu zuwa a tarayyar najeriya za mu iya yin godiya idan aka ɗauki matakan gaggawa don aiwatar da matakan da suka dace idan aka ɗauki shawarar da aka bayar a cikin kwanaki bakwai sannan kuma hukumar ta bayyana cewa daukar irin waɗannan matakai za su zama to babban darasi ga 'yan siyasa da kuma masu mummunar aniya na aiwatar da manufofinsu da za su iya kawo matsaloli ga ƙasa da al'ummarta domin cimma burkansu na siyasa a nan gaba bayanin ya ƙara da cewa rikicin zaɓe babbar barazana ce ga demokuraɗiyya sannan kuma ɗaukar duk wasu matakai na dakile irin waɗannan rikice-rikice da kuma hukunta laifuka a lokacin zaɓe ɗin da waɗanda suka aikata su babban ci gaba ne wanda zai ƙara ƙarfafa demokuraɗiyya da kuma tabbatar da ginin ta da kuma tubalin da aka gina ta a kai sannan kuma bayanin ya ce ɗaukar shawarwari irin waɗannan waɗanda masana suke bayarwa dangane da samar da yanayi wanda zai bayar da damar ɗaukar matakai na inganta zaɓe da kuma sahihanci a ɓangaren shugabanci abu ne wanda zai samar da kyakkyawar makoma ga najeriya da kuma ta to sai dai anata a bangaren hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya ɗin wato efcc ta ce ta kammala dukkanin shirye-shirye da kama wasu gwamnoni da wa'adin mulkin su ke karewa waɗanda ake zargin cewa san aikata ayyuka ɗin na cin hanci da rashawa domin gudanar da bincike a kansu a ganin kuma hukumar ta efcc ɗin ta bayyana shirinta na kama wasu gurbatattun masu rike da mukamai na gwamnati a tarayyar najeriya din bayan mika mulki a ranar 29 sannan kuma ta bayyana cewa daukar irin waɗannan matakai za su taimaka matuka wajen zakulo bata gari a cikin 'yan siyasa da ma wasu daga cikin masu mulki shugaban hukumar ta efcc abdulrashid bawa ne ya bayyana hakan a ranar alhamis din ta gabata wata tattaunawa da manema labarai a birnin abuja shugaban hukumar ta efcc ya bayyana cewa tuni suka riga suka gudanar da bincike mai zurfi yanzu haka kuma suna da wasu bayanai dangane da wasu da ake zargi din da aikata laifuka yayin da kuma ya tabbata wasu daga cikinsu ma sun aikata laifukan illa kawai a kame su a gurfanar da su to amma duk da haka dai abdulrashid bawa bai bayyana sunaye ko kuma yawan waɗanda ake da shirin kamawa ba da zaran sun miƙa mulkin su a ƙarshen wa'adin nasu. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi ya riske mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyar hausa suna na shugaba iliya mai kanki ya shayi yakin da ina so ku bani dama an gaida uwa da amina arziki da ke muna karshen mako da damar haka ina gaida isu madatte su musu madatte akwai isu wannan tasiri ungar tudu akwai lawal alhaji lawal abbali wanda yake a gadas akwai ilyas wanda yake a gadas akwai yahya danno wanda yake garin azare akwai abdullahi kadamari ba zan manta da laitoro wani nisan wanda yake nan zan da ofitar akwai mamman shaf shaf jigar ne wanda yake ramfan wajen da magaran akwai siyaku wanda yake a gajas ba manta da musa mai wace a bakin ramfan hawa juju da magaran ba manta da ita kanta hawa juju wanda take nan da magaran ba manta da alhaji gajeri mai gyaran kurego wanda yake na ramfan hawa juju da magaran akwai cica mai gyaran motuna wanda yake na ramfan hawa juju da magaran da duk wanda da sunan shi ya je kaina ina ma fatan kowa alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya suna na shugaba iliya mai kanti shayi garkin jarai assalamu alaikum gidan radiyo jamhuriyar musulunci na iran ina muku sallama ina gaida hassan barka jagoran shirin da shi da abokan aikin shi nan za ni komawa gida in gaida alkasum a agadas alkasum babaliman a agadas sauran yan kwamiti waɗanda suke agadas zan tafiya can wajen ya mai in gaida tsohon bakar da muhammadu dan bare bari da haruna samariya a libya yauwa sai in komo gida nan wajen in gaida sani tayar a nan kare kwarbai da galho mai nama a nan kare kwarbai sai in koma can maradi in gaida ibrahim susana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Iran na muku fatan alkhairi. Sunana Kwamar Ibrahim Lara Gafta. Da farko na gaida Aliya ya Jafar Unguru, akwai Ilyas Yakubu Digawa, akwai Aliko Auta Kafinta Yalwa, akwai Hadabi mai kwamfuta mai yama, akwai Ibrahim Dan Fulanin Yayari, akwai Sunusi Madatai da Magaran, akwai Isu Madatai da Magaran, akwai Nasir Ali Bukun, akwai Kainu Kainuwa da akwai Umra Baban Yaya Sabon Gida, akwai Yahaya Danno Azare, akwai Firistasi Ibn Abdullah Azare, akwai Tasiyu Angwar tudu da magaram akwai namiro umar makera akwai isuhu madatai da magaram akwai abdulmumin muhammad da ke garin magami a jihar zamfara akwai kawo mai ruwa bajoga akwai dukkanin yan uwa da abokan arziki mai gaisuwa kwamaret ibrahim lara gabta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo iran na muku fatan alkhairi kuma ina so ne amfani da wannan dama na ka sakon gaisuwa ta ga yan uwa ga abokan arziki akwai comrade ilyas yakubu digawa akwai comrade alayya hayya jafar unguru akwai ali kwauta kafinta yalwa akwai ibrahim dan fulanin yayari akwai abdulmumini muhammad akwai lawali luwaye akwai sunusi madatai da magaram akwai yusufu madatai da magaram akwai abubakar kawo girgi akwai umar eh, na makira akwai nasira aliyu bukuyum ko umar baban ya sabon gida akwai yahaya danno azare akwai abubakar kawo girgire da shauran dukkan yan uwa da fatan kwana cikin koshin lafiya sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar kuma a yau na shigo filin ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko akwai isuhu madattai da magaram usaini star gawan kwalliya da magaram akwai letoro nan da magaram sai yakuba mai aski ba da raka a tasiri an gotu da magaram sannan akwai kabir sula usmani tare da hassan ilaji umar a nan birnin da magaran ba kuma zamanta da mamman sani daura wazza wanda ake kira da bigiman tare da ibrahim sumal waɗanda suke a fada ero gang ba sannan akwai abdurrahman wanda aka kai da abdul kibiya sai maji soja mai adaidaita akwai hamis mai dan kuka tare da abdul da idi kore waɗanda suke a nan da magaran ba kuma zamanta da haruna ibrahim ingirawa ba tare da uda mamman jet kori sai mamman buniya yakubu awashe akwai nafi'u baban nafisa tasawa ibrahim shusha na wanda yake garin kasagi a jihar maradi sannan akwai alhaji amman tare tare da tsoho mai albarka waɗanda suke a birni na yamai sannan akwai alkasin babali ma'ahra agadas tare da banzema agadas sai sai tela a can agadas din akwai alkasim agadas sannan ina miƙa gaisuwa zuwa ga shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio tehran mai magana uda mamadu a jetkori a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da amuna arziki farko ina gaida malam hassan barka a madadinka ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya eh, da isufu madattai da sanusi madattai da tasiu angon tudu da mamman sani cinwaza a eh, fada iragan da eh, muhammadu dan barebari da babban abokina ibrahim haruna bingirawa da malam musa ya hayya a ƙasar misira kuma ina gaida malam adamu a sudan kuma ina gaida abahani muhammadu a saudiya kuma ina gaida haɗabi mai kwamfuta da ladan ahmed girkau da gwani alilawar gamadan tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan iran ne muku magana alkasun baba lima ahar daga jihar agadas a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka dangance da ranar da kuke bamu muna gaida dan uwa da amannan arziki muna godiya kwarai radio iran za yi amfani da wannan dama in gaida shugaban wannan shirin hassan barka irin kokarin da yake kawowa na gani ya faranta ma al'umma rai da shi da ma'aikatan radio iran duka ina gaida gaida su ina musu fata alheri sa'annan in gaida kabiru sula usman mai yada manufar kungiya da labaru na jihar zandar ina gaida ina gaida sanin shi madattai ina gaida isufu madattai ina gaida shugaba mataimakin shugaba ladan ahmad girkau ina gaida wakilin mu na kano gwani lawan algamar ina gaida zaharaddin fulasori lemu wakilin mu a kasar ghana ina gaida isaka idrisa na gambia ina gaida malam ibrahim na bunu wakilin mu a kasar cote Buwar ina gaida Sanusi Fanna wakilinmu na Doso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio radio iran radio mai albarka ina fatan kuna lafiya lau na gode muku da kuke ba mu dama wannan karshen mako muna da yan uwa da na arziki daga farko dai ni ne alhaji amman tari daga nan gaya mai eh daga farko ina gaida san barka ina maka fata da yadda da iyalanka lawa abbali aga da suka ma ina gaida ka lawa andu ya mai ma ina gaida ka isu madattai ma ina gaishe ka tsohon albarka jinjina ina jinjina maka rabe sarkin aiki kai ma ina gaishe ka iliya hamidin kai ma ina jinjina ma ina gaida ka eh, shi tayar agadas kai ma ina gaida ka amadu dan bari bari kai ma ina gaida ka sani si madattai ina gaishe ka eh, alkasim agadas shugaban kwamiti na amintacci ina fatan kana lafiya lau isu mamma amfani kai ma ina gaida ka ina gaida alkasim agadas eh, ibrahim haruna dingira kai ma ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuna tare da alhaji amman tari daga 给妹。 assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo BOH ta Iran jamhuriyar musulunci na gaida kowa da kowa ina muku fatan alkhairi muna jinjina a gare ku da kuke ba mu dama a duk ƙarshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki to farko dai na gaida shugaba abokin tafiya to Hassan Barka sannan ina gaishe da abokina Gwani Lawan Ali Gamadan ina gaishe da Ibrahim dan Fulalen Yayari sannan ina gaishe da Almaja da ke Bunkure sannan ina gaishe da Shu'aibu ID Gamadan sannan ina gaishe da Hamza Shu'aibu ID madan da fatan yana cikin goshin lafiya sannan ina gaishe da Sunusi Black direban tanki ina gaida dan yalo direban baja ina gaida Gaura ina gaida abokina Himsu mai caji da ke garin Kashirmo bakin titi sannan ina gaishe da Falalu da ke kasan Nijar mazaunin Libya da fatan dai yana cikin goshin lafiya sannan ina gaishe da duk al'ummar da ke sauraron wannan gidan rediyo mai albarka mai magana na ku dai Usman ne tsani a wutan almajirai daga nan jihar Kano karamar hukumar dawakin tufa ku tashi lafiya.

salamu alaikum radio biyo ta Hiram. Fata alkhairi zuwa gare ku zuwa ga dukkanin ma'aikatan ku. yana muku fata alkhairi daga mai sauraron ku ne yau da kullum Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da ke nan garin agadis a jamhuriyar Niger. Dangace da damar da kuke ba mu gaida yan uwa da amana arziki a kowane karshen mako. A yau ma za mu gaida yan uwa da amana arziki. Da farko zan fara gaida iyaye iyayena da suke can garin Daure, Jihar Maradi. Ina musu fata alkhairi da dukkanin yan garin Daure ina gaida su. Yan fadodi yan kulab zaɓi sanka wanda suke nan garin agadis Fada di AGS aje makaranta duniya makaranta larki shabab himma matasa tumas eh akwai Hafsa Turawa da radio sai cilas aje makaranta da kwai na numan manna ima da kwai lawal mai gyara waya a kasuwan tol ina mai fata alkhairi musamman zuwa ga ilisa mai shago prezi na ra'ayin zuci da kwai shitu tayar ina mai fata alkhairi akwai jamal muhammad prezi na tumas ina gaida shi da kwai aboki na bet teres akwai malam shuta radio nomad fm da dukkanin yan fadodi yan kulub zabi sanka da suke nan na agadas ina musu fata alkhairi hassan barka a tashi lafiya daga naku mai sauraron ku Mamman Shafi'u wanda aka fi da Tupac mai ta To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Murtada Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kawo muku hadisan da suka yi magana dangane da falalar aliyu da abi talib salam inda muka fara da kasancewarsa a farkon musulunta har ila yau mun kawo muku kasida dangane da hakan muka rufe da shi shirinmu da ya gabata a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da iliminsa salam kuma za mu fara da hadisin ibnu abbas wanda yake cewa ya ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ali ibn abi talib shine mafi sani a cikin al'ummata kuma shine mafi sanin hukunce-hukunce a cikin abin da suka yi saɓani a cikinsa a bayana sannan aka karɓo hadisi daga abu sa'id al khudri allah ya da shi yana cewa ya ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ni ne birnin ilimi aliyu ne kofarsa to duk wanda yake son ilimi to ya same shi wajen aliyu sai kuma hadisin abdullahi dan mas'ud yana cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira aliyu dan abi talib alaihi salam ya keɓe da shi a lokacin da suka kammala ya fito sai muka tambaye shi ya yi maka wasilci da me sai ya ce ya sanar da ni kofofin ilimi dubu kowanne yana buɗe mani wasu kofofin ilimi dubu wannan dai ya faru ne jim kaɗan kafin wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda malaman tarihi suka kawo wannan kuma shine ɗabi'ar annabawa da wasiyansu suna gadar masu da duk ilimin da suke bukata don jagorantar al'ummarsu a bayansu sai kuma hadisin asbak ɗan nabata yana cewa a lokacin da aka yi wa ali da abi talib salam bai'a ya fito zuwa masallaci sanye da rawanin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sanye da riguna guda biyu sannan ya hawo mimbari ya gode wa allah ta'ala ya yabe shi ya yi wa'azi ya kuma yi gargaɗi sannan ya zauna ya shigar da yatsayen hannunsa a cikin juna ya sanya su ƙarƙashin cibiyarsa sai ya sake tashi ya yi huduba yana cewa ya ku mutane ku tambaye ni kafin ku rasa ni ku tambaye ni don lalle ni ina da ilimi ilimi na farko da na ƙarshe amma na rantse da Allah da na sami dama da na yi hukunci wa ma'abuta taura da a tauransu sannan tsakanin ma'abuta linjila da linjilansu sannan ma'abuta zabura kuma da zaburansu kuma ma'abuta ƙur'ani da alƙur'aninsu har sai kowanne daga cikin wa'annan littattafai sun yi magana suna cewa ya ubangiji lallai aliyu ya yi hukunci da hukuncinka wallahi na san ilimin alkur'ani fiye da duk wanda yake gani ya san shi idan ba don wata aya a cikin littafin allah ba da na faɗa muku abinda zai faru har ranar ƙiyama. sannan ya ce ku tambaye ni kafin ku rasa ni to na rantse da wanda ya tsaga ƙwaya ya kuma kirkiro halittar mutum da kun tambaye ni aya aya da na faɗa muku lokacin saukarta dangane da wa ta sauka kuma da na faɗa muku ayar da aka shafe da wacce ta shafe ta da keɓantattunta da umuminta da mukaminta da kuma mutashabihanta da wanda ya sauka a makka da wanda ya sauka a madina wallahi babu wata jama'a wacce za ta ɓatar ko kuma ta shiryatar sai na san shugabanta mai korarta da wanda zai yi kira zuwa gare ta har zuwa ranar kiyama akwai hadisai da dama da suka yi irin wa'annan maganganu daga amirul mumini na ibn abi talib amma lokaci ba zai bar mu kawo su duka ba daga karshe sai hadisi da aka karɓo daga abu sa'id al-khuduri inda abu harun yake cewa na je wajen abu sa'id al-khuduri allah yadda da shi na ce masa shin ka halarci yakin badar sai ya ce eh sai ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana fadar wa ƴarsa Fatima salamullahi alaiha a lokacin da ta zo masa tana kuka tana cewa ya manzan Allah matan Qurayshawa suna aibata ni dangane da talaucin Ali alaihi salam sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata shin baki amince ba ya Fatima na aurar da ke ga wanda ya riƙa su musulunta wanda ya fi su yawan ilimi lalle ne allah ya yi dubi zuwa ga mutanen ƙasa sai ya zaɓi babanki ya sanya shi annabi sannan ya yi dubi na biyu ya zaɓi mijinki ya sanya shi wasiyi sannan ya yi mani wahayi A kan aurar da ke shi ya fatima baki sani ba don girmanki a wajen allah na aurar da ke wanda ya fi su dauriya kuma wanda ya fi su yawan ilimi kuma wanda ya rika su shiga musulunci sai fatima ta yi murmushi da wannan busharar to masu sauraro wannan kaɗan kenan daga cikin falarar ali da abi alaihissalam kuma saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa ya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ماذا لنزكما سشر تفسير القرآن نوة رمضان اللهم رب الشهر بسم الله الرحمن الرحيم Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH Tehran muke cewa ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1444 Hijiriya, wato shekara ta 2023 miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dakta Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي Mustapha Muhammad, محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين to kamar yadda muka fara tafsiri ne a jiya a dangane da waɗannan surori gajeru wato kenan mun fara jiya suratul qadr kuma a kowane lokacin mukan tunatar da cewa tun wacce shekarar mun fara ne da juzi amma saboda mu'amalar da mu musulmi muke da wannan bangare na alkur'ani mai girma da yawan mu da wannan bangare na juzu amma daga amma zuwa ƙasa zuwa nas muke yin sallolinmu to amma ba mu san me Allah ta'ala yake faɗa a cikin waɗannan ayoyi din ba waɗannan surori din ba shi yasa muka ga ya kamata a yi tafsirin wannan bangare kowa ya san ma'anar bangaren da kuma tafsirin abin da Allah yake so ya faɗa dangane da waɗannan surori da ke wannan juzi'i na talatin na alkur'ani mai girma shi yasa muka ɗauko tafsirin tun daga amma har yanzu gashi mun zo suratul qadr to jiya mun yi bayani muqaddima dangane da wannan sura suratul qadr kuma mun faɗi wasu abubuwa da ke alaƙa da ita da falolin da ke cikinta yau insha Allahu cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu shiga cikin tafsirin wannan bangare ko kuma wannan sura suratul qadr kamar yadda ya kamata wannan yana da muhimmanci ya kasance mun san tarjama ko kuma fassara ɗin ainihin ayoyin da ke ciki bayan nan kuma sai mu saurari hakikatan abin da yake tattare da tafsirin waɗannan ayoyi din. saboda yana da muhimmanci kamar yadda nake faɗa a kowane lokaci mutum yake karatu a lokacin da yake sallah to ya kasance yana fahimtar me yake cewa tunda munajati yake da ubangiji subhanahu wataala to wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci dangane da al'amura na tafsiri wannan ramadan da muka shigo na wannan shekara ta 2023 miladiya 1444 hijiriya fatanmu mu ubangiji wa ta'ala ya ba mu albarkacin wannan littafi nasa mai tsarki ya kuma sanya mu yi aiki da abubuwan da muke ji da abubuwan da ubangiji yake so ya isar mana na sako ya sa mun karbi sakon mun kuma aiwatar da shi a ayyukanmu na yau da gobe insha Allah Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. hakika mu muka saukar da shi alkur'ani a cikin dare mai alkadari ba a kuwa sanar da kai menene dare mai alkadari ba to kamar yadda muka ji waɗannan ayoyi na wannan sura suratul qadr ubangiji subhanahu ta'ala ya fara ne da ishara akan cewa lallai shi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan alkur'ani ne fi lailatul qadr wato ubangiji subhanahu ta'ala lailatul qadr din nan dare mai alƙadari a cikinsa Allah yake isharar cewa ya saukar da alkur'ani abin da za mu fahimta dangane da ayoyin alkur'ani shine cewa lallai wato waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa lallai alkur'ani an saukar da shi ne a cikin watan ramadana domin haka ma allah subhanahu ta'ala a cikin suratul bakara ya ishara aya ta 185 yake cewa shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran wato watan ramadan wanda a cikinsa aka saukar da alkur'ani to wannan ishara ce da allah ta'ala yake nuna mana zahirin wannan aya tana nuna mana cewa gaba ɗayan alkur'ani an saukar da shi ne a watan ramadan to wani basi da malamai suka kasance suna yi dangane da wannan shine cewa ayan farko daga wannan sura suratul qadr tana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr sunan alkur'ani ba a ambace shi a fili ba a cikin wannan aya ɗin domin ya zo ne da damiri anzalnahu hu din nan tunda Allah ta'ala bai cewa ba ciwa inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadr ba cewa anzalnahu to wannan damiri shine yake komawa zuwa ga alkur'ani cewa tabbas abin da Allah yake nufi alkur'ani ne ya saukar to menene wato hikima na ɓoye sunan alkur'ani da kuma Allah ta'ala ya amfani da zamiri a cikin irin wannan to wannan akwai bayani da malamai masana loga suka yi cewa lallai ma'ana shi ne ubangiji subhanahu ta'ala ya yi haka ne domin ya bayyana ɗaukaka da girma na shi wannan littafi nasa mai tsarki da muhimmancin wannan littafi shi yasa Allah ta'ala yake cewa inna anzalnahu anzalnahu ka yi ishara ka ce an saukar da shi ne an saukar da shi Allah ta'ala bai ce an saukar da alkur'ani ba sai ce an saukar da shi to wannan a bisa wato fahimta ta ma'ana bisa yadda malaman luga suke ɗauka duk abin da aka yi masa haka ishara ne na azama ɗin wannan al'amari ɗaukakan da yake tattare da shi shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan ishara sannan an kuma ce tun da Allah subhanahu ta'ala ya nasabta saukarwarsa gare shi shi wato shi ubangiji ya kuma kawo shi da siga sigatul mutakallim ma'al ghair to shi ma wannan wani abu ne da ubangiji wa ta'ala yake nuna mana akan ɗaukaka na shi wannan littafi Allah ta'ala yake cewa inna anzalna wato shi wannan abin da aka saukar waye ya saukar da shi hannu. inna anzalnahu mu muka saukar da shi to da Allah ya nasabta saukar da alkur'ani ga kansa to shi ma wani abu ne da yake nuna ɗaukakan wannan littafi na alkur'ani sannan wani ɗaukaka na biyu ko kuma na uku dangane da wannan aya da muka kasance muna bayaninta shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya nuzulul qur'an saukar da wannan alqur'ani ya zama fi lailatul qadr wannan laila wannan dare mai alkadari wanda malamai suke cewa dare ne wanda a cikinsa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kaddara makomar duk 'yan adam baki ɗaya yake ayyana wa kowa miƙdarin makomarsa a cikin irin wannan rana din, a cikin wannan dare din. saboda haka wannan ma wani dalili ne na uku da yake nuna mana azama da ɗaukaka na wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala a shekenan kurin aya ta farko a cikin suratul qadr inna zalna fi lailatul qadr ubangiji subhanahu ta'ala nuni yake mana ishara yake ne mana dangane da waɗannan dalilai guda uku da muka yi bayanin su a cikin waɗannan ainihin ayoyi ko kuma cikin cikin wannan aya ta farko cewa wannan littafi littafi ne maɗaukaki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan idan muka ɗauki wannan bayani da muka yi dangane da wannan aya ta suratul bakara ma da ta zo da kuma waɗannan bayanai da muka yi a cikin suratul qadr din nan to sai muga cewa ita lailatul qadr ba wata dare ba ne illa ɗaya daga cikin darare ne na me na ramadan ba wai wani abu ne gaba ɗayan dararen ba a ɗaya ce daga cikin dararen lailatul daga cikin dararen shahar ramadan watan ramadana to sai dai wacce ce a cikin dararen in ka ce wani dare ne a cikin dararen wato shahar ramadan watan ramadana din to shine wanda za mu iya cewa tabbas a irin wannan ne Allah ya saukar da alkur'ani to ubangiji mata ta'ala bai bayyana wace dare kuma wani dare ba ne sai dai ruwayoyi ne suka yi wasu bayanai dangane da irin waɗannan abubuwa da za su nuna wace dare ce ko da yake ruwayoyin ma ba su fito fili sun ce dare kaza ba sai dai sun ayyana su ce ko dare na kaza ko kuma dare na kaza ko daren goma sha tara ga ramadan ko daren ashirin da ɗaya ga ramadan ko kuma daren ashirin da uku ga ramadan to kaga waɗannan ruwayoyi ne su ma ba su ayyana wace ba sun dai nuni ne a cikin wannan al'amura to abun tambaya anan shine idan muka koma bisa ainihin abubuwan da suka faru a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa mutum zai yi tambayan cewa lallai alkur'ani an saukar da shi ne a hankali a hankali wanda an saukar da alkur'ani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shekaru 23 na rayuwarsa to idan an saukar a farko wato a cikin shekaru 23 aka saukar da alkur'ani to yaya za mu hada bayanin saukar da alkur'ani a hankali da kuma abin da ya zo a wannan aya ta suratul qadr da Allah ta'ala ke cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi ne alqur'ani a cikin dare na lailatul qadr bayan kuma gashi a bisa tarihi alqur'ani tadrijiyan ya zo ne a hankali a hankali ya sauko wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shekaru 23 to wannan kuma gashi wannan lailatul qadr kamar yadda muka bayyana wani dare ne kwaya ɗaya a cikin watan ramadana to yaya za ku yi ko kuma yaya mutane za su iya haɗa wannan da kuma wancan a tabbatar da abubuwa ɗin a guri guda to masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryansu su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh